wasu abubuwan da yake damun mu saboda harka ce ta siyasa ba ma faɗan su a cikin taro ko cikin rediyo irin wannan abinda muke muna gaya wa shugabanni abubuwa domin a gyara domin mu da muke a tare da jama'a in ka fasa wani abin mutane suka ji wata rana in ka koma sai su ce da kai to ai kai abubuwan da ka faɗa domin wasu abubuwan ma da muke gani mutane ba su hango su ba amma idan ka faɗa sai su ga eh haka ne ran kuma kaje kace ga yadda kake so a yi ko kuma ya kamata a yi kaza za su iya tuno maka da wannan abubuwa babban abin da yake akwai kullum muna so ya kasance jama'iyya da gwamnati sun jajirce sun tsaya sun yi abubuwan da al'umma za su amfana ka nuna ayyukan da ku rigingimun nan sun ta'allaka ne akan rashin yin wa al'ummar ƙasa ayyukan da ya kamata a yi musu ba wai maganar siyasa ba ce kawai ta kawo muku rigingimu a pdp to ai shi nake gaya maka akwai rigingimu da muka gaya wa kowa abinda yake ya shafi jihar rivers akwai an je an soke shugabanninta ba dalili akwai shi kansa a neci an yi zaɓe ni na ɗaya daga cikin mutum goma sha tara ni ne ma daraktansa na kamfen mun je mun jefa ƙuri'a mu goma sha tara da ranar allah a nan abuja wani ya ci goma sha kaɗan sha shida hukumai ko hukuma sun ce mai sha shida ya fi mai sha tara shi suke so wannan mun ce ba daidai ba ne a demokradiyya magana adamawa ita ma mun ce a je a gyara ta Wannan abubuwa su muke ta yin magana a kansu da kuma wasu abubuwa wa'anda suka shafi harkar mulki yadda ƙasa take tafiya da sauran abubuwa wanda muka zube musu wannan wanda yake muke ta ƙoƙarin mu ga an gyara idan kana maganar ah, cin hanci ko rashawa shugabanni in suka kwatanta gaskiya mabiyansu ba su da tsari idan ka ɗauki tsarin da muke da shi a jihar kano yanzu inda muka jajirce duk inda muka fita za mu ce jama'a ku yi gaskiya ku bi tsari ku je aiki a kan lokaci ku yi aiki a biya ku hakkin ku karka ce kai kashiya ne a lokal gamnan ko a state karka ce kai ma'aji ne kai ko kai ne kaza shikenan ka zo ka kwashe kudaden mutane ka jefe mutane sun san da gaske muke na san tabbatar maka da cewar ban ce ba a sata a jihar kano ba amma duk wani barawan da yake jihar kano baya bacci da idan sa biyu arfi akwai alamar za ku kafa jam'iyya ne ku da ke gwagwarmayar kubutar da kanku daga abin da kuke zargi ana a pdp ko ku a wannan sabon jam'iyyar ce kuke tunani ku shiga ta apc to gaskiya tun da muka fara wannan gwagwarmaya muna da abubuwa mafita hudu tun da har yanzu ana tattaunawa ba a ce an daina ba kaga wannan wani abu ne daya abu na biyu akwai tunanin bude cewar a samu wata jama'iyya karama a shiga ciki wasu suna magana a rijistar sabuwa wasu kuma suna magana a shiga apc wannan abubuwa tun da ba ni kadai ba ne a cikin wannan tafiya ba abu ne wanda zan ce da kai ga abin da aka yanke ba domin ba a yanke komai ba